nazarinta domin kawo muku inda ya fi cancantuwa ga sauran musu za ku ce kamar yaya kamar haka haka ai ka san idan Allah sa ka dace ka samu mace mai kashin arziki ka aura to ka yi riba ka auri mata kuma ka auri kashin arziki na lura da cewa tunda na aure ki abubuwa na sai baya suke abokanai na waɗanda muke business da su gaba ɗayan suna fi amma yau dukkansu sun fi na arziki saboda me to ni barin gaya miki gaskiya ba zan iya ci gaba da zama da ke kin ishe ni saboda na lura ke gashin tsiya ne a'a hold on kana ji na zira'an mahaifina ya fi karfin abin da kake zarge na da shi kamfanin A&I su ne da wannan shiri in garma mai sautin taku addini ko al'ada wannan shiri duka ɗauka addini ko al'ada wai me haka ne dan na ce ma in wani abu na muka ka faɗa min da in baka hakuri ni na gaji da wulakancin ka dala ki mishi da Allah wallahi ba wanda ya isa hana ni a wanda ya isa komai nasa ya biya cakuɗe ta ko ina ya shiga duk wannan abun sai ya hana shi sakewa gani ma yake yi tamkar ita ce ta jawo masa ni ba irin maganar da mutane ba su tare ni da shi ba kuma yanzu ba a gama ba har ma suna cewa da ita mai kashin tsiya sautari za ku dinga ganewa a wasu wuraren da cewar ana cewa wasu haka suke ana kiransu da sunan masu farar kafa kuma na yi miki alkawari zan rayu a matsayin mijinki ke kadai a rayuwata ko shakka ba na yi idan mutum ya dakata mutane to hakika ziyararsa ta mun dakata sa addini aka duba ga misali zan ba ku in kunjiya ku je ku yi duba wai ana barin halali dan kunya haka bai dace ba addini ko al'ada amma ai wannan mai arzikin ce ai babu bincike saboda tun daga kakanninta na goma har zuwa kan mahaifinta duka masu arziki ne to Allah sa arzikin ya shafe bisa al'ada duk inda kaga wannan akwatuna alamun cewa yarsu za ta yi aure kenan addini ko al'ada al'ada al'ada tabbijan magana sabuwa in sun yi ta yaya kenan a cikin shirin addini ko al'ada shiryawa ali rusini ba da umarni usaini ali muhammad daukar nauyi rabi'in musa na ɗanka ne ka tafi da shi ba na son sace ganin kafanka cikin gidan nan ah, kana da iko a da shi amma matata ba ka da ikon ganinta ba ka da ikon magana da ita addini ko al'ada shine shirin bincika